Za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Lankitar wacce ta ruwaito cewa harin da 'yan bindiga suka kai wa dakarun tsaron Nijar a ƙauyen in ta gamai na jihar Tilaberi abu ne da a fili ke fayyace raunin salon yakin da shugaba Muhammad Bazum ke amfani da shi a ƙoƙarin kawo ƙarshen aika-aikar 'yan ta'adda. Jirar ta ce kwanciyar hankalin da aka fuskanta a baya-bayan nan ya sa hukumomin ƙasar Nijar zaton cewa 'yan ta'adda na cikin mawuyacin hali. ashe salo ne irin na shigo-shigo ba zurfi saboda haka ta yin sulhun da shugaban kasa ke yi wa 'yan ta'adda ba zai samar da kyaukyawan sakamakon da ake fatan samarwa ba yayin da a dai bangare rashin ganin hoɓɓasa daga rundunar barkan ke ɗaura kan jama'a jaridar le ta ce ministocin kula da cigaban matasa mambobin kungiyar kasashen yankin sahel da sahara wato sensad sun gudanar da taro a birnin yamai a ƙarƙashin jagorancin sakataren kungiyar wato tsohon firaminista birjira fini jaridar ta ce lokacin da suka kai gaisuwa a fadar shugaban ƙasa bayan kammala wannan zama waɗannan ministoci sun ba da sanarwar ƙaddamar da wani tsarin musamman mai hangen cusa matasa ɗabi'ar son ƙasa da ɗaya gefe dubarun tafiyar da siyasar ƙasar noma a ci gaba da neman hanyoyin tabbatar da kwanciyar hankali a ƙasashen yankin sansad jaridar air info na cewa fada ya ɓarke a tsakanin mazaunan wasu garuruwa biyu da ke gundumar tasawa bayan da al'ummar taramni ta ƙudiri aniyar farfado da wata daɗaɗɗiyar kasuwa da suke fatan ta fara ci a kowace juma'a bayan da a kwanan hukumomi suka buɗe wata sabuwar hanyar mota jerar ta ce wannan yunkuri bai yi wa mutanen ƙauyen mai gije daɗi ba saboda haka suka buƙaci makwabtansu wato 'yan taramni su canza rana don kada a sami kasuwa biyu da ke ci ɗaya rana kusa da juna abinda ya harzuka matasa dauke da kulake har suka yi kaca-kaca da motar 'yan kwana-kwanan da aka tura don ayyukan agaji sannan motar sarkin tasawa da ta 'yan sandan kwantar da tarzoma sun yi musu wuce a cewar wasu majiyoyi mu karkare da jaridar laru de da ke cewa kasashen sai da yawo da haɗin gwiwar hukumar majalisar ɗinkin duniya mai kula da sha'anin mata wato onifam sun fara yunkurin shigar da matan yankin afirka ta yamma cikin ayyukan da ba sa gurɓata muhalli jariyar ta ce taron da bangarorin biyu suka gudanar a birnin sali portugal na kasar senegal ne ya tantauna wannan batu da ke hangen karfafawa mata da 'yan mata gwiwar kafa kamfanoni da masana'antu ta yadda za a dama da su a sabuwar tafiyar da aka sa gaba don tsaftace muhalli